Hoto na ashirin da hudu Ceto ta taurin bangaskiya Sun kai gawar Yesu cikin kabari, amma da aka bizine shi bayan kwana uku, Yesu ya tashi daga matattu, mutuwa ba ta iya riƙe ɗan Allah ba, ya bayyana ga abokansa da kuma almajiransa, sun yi mamaki, ɗaya daga cikin almajiransa. sunansa Toma, baya tare da sauran almajirai lokacin da Yesu ya bayyana, ya ce masu, In ban ga rauni a hannunsa ba, in sa hannuna kuma cikin haƙarƙarinsa ba ni ba da gaskiya. Bayan sati guda, Yesu ya sake bayyana gare su, duba foton nan, Yesu yana nuna ma Toma rauni na ƙusa cikin hannunsa da kuma rauni na kwebinsa Yesu ya ce masa, Kada ka zama mara ban gaskiya, amma ka zama mai ba da gaskiya. Yesu ya ce kuma, Masu albarka ne waɗanda ba su gani ba, amma sun ba da gaskiya gare ni, kada mu zama kamar Toma da bai gasganta ba sai ya gani, amma mu zama kamar Ibrahim. wanda ya gasganta da Allah ta wurin gaskiyarsa ya zama adali wurin Allah al'umma na Ibrahim su ne da suka gasganta da Allah da shirinsa ta wurin gaskiya ga Yesu muna da ceto daga zunubi da rai na har abada daga wurin Allah